بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد شيء قبل درس من بالكتاب دلائل أحكام الصيام درس دي قباتا ممكن شافي نقوم شاتقص زام تاشي أدرى أنا بقي واتو أركان الصيام ركنن أزن ركنن أزن نقوم شاؤكو wala ya ce da siya mai rukunani azumi yana da rukunai guda biyu da aka ce rukuni abinda ibadar azumin take ginuwa a kansa in babu shi babu azumi to rukunin azumi guda biyu ne wa human niyya rukunin farko shine niyya azumi bai yiwa babu niyya wal insaku da kuma kamewa bai yiwa ka ce kayi niyya kuma amma azumi kake amma kana ci kana sha anan ba azumi ba dole sai an samu kamewa da barin ci da sha da kuma abin da ya shafi sha'awa sannan a samu wannan niyya da al'awwal na farko shine niyya wa hiya qasdu taqarrubu ila Allah ta'ala bil ibada ma'anar niyya shine wato nufatan kusantar Allah madaukakin sarki da bauta kuma hallu hal qalbu inda ake niyyar nan shine zuciya wa talaffuzu biha bid'a furta wannan niyyar bid'a ne ba zuwa ce nawaitu Somi ramadana na yi niyyar yin azumin watan ramadana a shekara ta 1447 a najeriya a kaduna duk bayan wannan ba za ka furta ban kai haka kayi bida an fahimta ya ce wa irra ahun nasu hakanan ita kuma ko da mutane na ganin haka na da kyau mutum ya ce na niyyar yin azumi ita ibada ba wai abinda mutane ke kallo ba ne. menene abinda Allah ya shar'anta shine kawai ko da ka ba a furtawa wai wa ويجب الجزم وتعيين في النية ya zama dole mutum ya sama ran shi ya lizinta a ran shi ya cewa eh lallai zan yi azumin nan kwana talatin ne azumin raba ramadana in Allah ya sa ina da rayuwa a cikin ranka ka kudurta lallai za ka yi azumi an gane wannan ko ka ayyana haka aniyarka amma ba furtawa ake ba wacce biyitu biha kuma ana so ka kwana da niyyar ne qablal fajri kafin alfijir ya fito ranar da aka ce an ga wata bayan sallan magariba ko bayan isha'i to a wannan daren sai ka sa a ranka gobe za ka tashi da azumi kaga ka kwana da niyyar ka jira ko da cikin dare kai wannan niyyar kafin dai alfijir ya fito idan ka kusura alfijir ya fito ba niyya to baka da azumi kana fahimta to shi yasa za ka ga amfanin jiran nan ko tambayar da kake ji ana yi an ga wata ko ba gari a dan jira da za ga na san ko bacci ba a yi za ga an kai karfe goma na dare sha da ana jira sai an ji sanarwa sarkin musulmi dan kar mutum ya kwanta ba niyya kuma ya tashi ba a to saboda haka dole ne ya zama an kwana da niyyar za a yi azumin an fahimta shine wannan tabyitu biha a kwana da ita qabla al fil farbi amma wannan ya shafar ramadan ne kadai wato azumin farilla shine dole ka kwana da niyyar za ka yi shi amma dunan nafli ban da azumin nafila azumin nafila ko da niyya ka kwana ko baka kwana da niyya ba baka da damuwa gari na wayewa ma an kaji dugu dugu kawai da dan karfi karfi ko baka karya za ka ce ka zarce da azumi haka ba su kwana da niyya ba amma shi zaka ka iya ci gaba Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ba a yi umarni ba face a bauta wa Allah shi kadai ana masu kake bauta gare shi da mi kauya wa an Umar radiyallahu anhuma an samo daga Umar Allah ya kara masa yadda alal minbari akan minbari kala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi yaqulu naji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa innamal a'malu binniyat lallai dukkan ayyuka sai da niyya wa inna ma li kulli imrin ma nawa kuma ku sani dan adam yana da ladan abin da ya aikata ne da niyya in kai wani aiki da niyya shi zaka samu lada in ba niyya baka da lada domin manawa abin da kake da shi kai niyya kai shine lakaɗin da ya ce kulli limri an gane ko amma idan babu niyya babu dan na aiki ba ba sakamako kamar kayi aikin ba don giwa kenan an fahimta wannan hadisin imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa qala sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi alaihi salatu wasallam yace man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu kaga hadisin yace duk mutumin da bai tattaro niyyar yin azumi ba kafin al-fajr to bai da wannan azumi ina fata ana fahimta malik cewa wal ijma'u fil hadisi abinda ake nufi da ijma'i a nan gurin tattarowa ya ce huwa al'azum wal niyya shine kai azama ka kimtsa ka kwana da shirin za ka tashi da azumi da yin niyya rawahu abu dawud wa tirmidhi an hafsata wa sahahu al-albani fi sahih abi dawud wa sahahu tirmidhi wa an aisha radiyallahu anha qalat an aisha tace dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ذات يوم wata rana annabi ya shigo wurinta faƙala sai ta ce hal inda kum shai abuwan faƙala hal inda kum shai annabi ne ya ce shin kuna da wani abu a nan wurin naku a gida mana abinci annabi ya shiga wurin nana aisha yake tambayin abinci faƙulna sai muka ce la babu komi ƙala sai annabi ya ce fa inni idan sa'in to shi kenan ni yanzu azumi nake wannan kaga magana ne akan azumin nafila wancan kuma akan azumin mai farilla dole a kwana da shi wannan kuma ko da ba a kwana da shi kaga annabi ya ma nemi abincin da ya ga bai samu ba kuma to kare ya tafi da yin kawai sai ce to azumi ina fata ana fahimta fa inni idan sa'i thumma atana yawman akhar wata rana ya sake dawo mana injina na Aisha inji annabi injina na Aisha tace annabi ya dawo mana fa kullu sai muka ce ya rasulullahi uhdiya lana haisun an kawo mana kyautan haifar. hai kun san shi wanda je umara ya taba ganin sa ko aikin hajja ga ka zo bude baki laraba suna shimfiɗa leda da ake dan cin bude baki zaka suna cin wani kamar tunkun za nan mai daɗin na wanda ba a ba yara eh to wannan haisa din an kama su kyautansa wasu sun yi wasu sabbin suka yi girki ko su kawo abinci suka ka kai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai dan Allah shi ya dan ji dadi ba kuma dan shi din a in yana so Allah ba zai bashi wani amma dai duk kawai neman lada da halala a wurin Allah a ce ka fi gidan annabi wani abu to shine sai suka kai gidan manzon Allah wannan haita din nana Aisha sai ta faɗa wa annabi an kawo haita amma da sai annabi ya ce arinihi nuna mun shi in gani aka kawo masa ya gani sai ta ce falaqad asbahtu sa'ima yace nuna mun in gani amma na wayi gari ina azumi Bana na kwana da niyya na tashi da azumi kawai to amma dai ba zan ba na dai gani gashi to shi ke da ina fata ana fahimta akala annabi ya ci wannan haita din la'alla ya ci bayan ya sha ruwa wa la'alla ya ci a lokacin ya ajiye azumin saboda na nafila ne a takaice dai tun da ihda ku kalli kalmar ta ce uhdiya hadiyya annabi dama yana karɓan hadiyya amma karaka ce annabawa ba sa ina fata ana fahimta yadda kake nan ba kowa ba sai ka kai sadakar nan zaki a gidan shugaban kasa sai ya sha ya fi karfin kunun zakin a sa na shugaban kasa amma kuma sai ya dauka ya share ya ji daɗi kunun wani gida misali ka gani to irin haka to annabi yana karban hadiya amma bai karban mai dai sadaka wasani dalili na biyu sai ce wal insaku rukuni na biyu kenan shine kamewa me ake nufi da kame wannan yace huwal kafu an jami'il muftarati shine kamewa ga barin dukkanin abin da suke sa a cikin ke bude zama kana cin abinci wanda suke karya azumi kamar su min al akali kama daga cin abinci ne kaga in kana azumi ka ci abinci ne sa azumin kai kare ko wa shurbi da abin sha wa shahawatul farji da sha'awa ta farji ma wa gairi zalika da waɗansu dalilan min tulu'il fajr za ka yi wannan kamewan ne tun daga fitowar alfijir الحقير na gaskiya ياشي sadiq ne saboda akwai alhijir na ƙarya shine kiran farko da ake yi din nan a salati ne bo? za ka kira na biyu wanda daga shi sai tare sallah shine alfajir sadiq yace to tun daga fitowar wannan alfajir din ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana me yasa haka yace li qaulihi ta'ala saboda Allah ya faɗa cewa fal ana bashiruhunna to a yanzu ku kusanci iyalanku wa basahu ma kataba lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta muku ma'ana ‘ya'ya ka nemi ‘ya'ya ta hanyar kusanta iyalinka an gane wannan ko shine wabta ma kataba Allah lakum an gane ko wannan sai ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare na ainihin wato al-fajr ma'ana haske alfijir din nan ya fito a cikin duhun dare na gaskiya ma'ana sanda za ka ci abincin sahur ka dinga ci in dai ba wannan alfijir din ya fito ka je ka ta lokacin da aka da cin abinci ke ba ne ma'ana farin zaren da ake nufi dan za shi siriri ne wannan alfijir din ya ce na sallan a tafiyar sun ma'atin musiyama lallai daga nan sai ka ja azumin kaɗan ka cika shi har zuwa dare dare kuma yana fara daga fata ranar ta faɗi shi ne kake ganin bayan sallan magariba ko wasu suka yi ma wannan wata mummunan fassara su ce a ilal laili sai ga mutum an kira sallah ba zai buɗe baki ba sai ya kai can cikin dare sai bayan isha ko bayan asha sannan shi zai kare azumi wannan kuskure ne bai san laili ba kira laili yana farawa daga rana na fado Allah ya tsara ya samu dace sai tambayoyi wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. farko game da sallan tarawu wani malami ne na yana maganin cewa ah, ya kamata da inda suna ake sauki wai bayan hanyar sallan isha a azumin wata ramadan da kasance mutane su gida sai daga baya sai a zo a yi sallan tarawu don saboda shi ne yake fassara wai hadisin da yake gwada zala ta kuma wani lokaci ya fito ya yi masa haɓar sallah mutane suka taru washe gari ya sake fitowa mutane suka fi na biya washe gari ya sake fitowa mutane suka fi na abin da ke ranar biya bai fito ba ya ce kun ga ai inda a ce bayan sallar isha ne ya tashi ya harin haƙwarai da ma'ai musulmi sun zama shi ne faruwa kamar yadda ake na goma cewa sai daga baya ake yi wai shi ne wannan ya fahimci fahimci ya yi bayanin fahimtar sa ne kawai ka fahimta akwai sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in na har zuwa yanzu haka suka fahimta yadda kaga ake yin nan an fahimta kai ko yanzu a yanzu din nan adadin masu zuwa sallar tarawih a ran da aka ga azumin ramadana aka tashi da azumi Masu ne adadin da suke zuwa yanzu za ka riga ganin yana raguwa sai masu himma ne za su ga nan da sati ɗaya sati biyu in ka je masallaci za a ganshi wayan da an gama shauƙin saura ka ba wai mutum wai ai ko a zamanin sabon wasu za su zo yau wasu za su ji labari su kaga sun karu wata rashin da an yi wata rashin kaza duk wannan ne kawai shi fahimta sai ka wannan tafiyar da ake shi ma sunna ne a batun saba ma sunna ne. sunna ita ce daidai wannan dan a yi tarawih bayan sallar isha yaushe ne baya ayi yi idan da sallah ana cewa assalamu alaikum isha ta zama ta yi baya ko a yi ta a lokacin da mutane na nan ba sai an tafi gida an dawo ba ko a tafi gida a ce lokaci kaza za mu sake dawowa duk yadda aka yi so mutane suna bin wannan tsarin a su tafi haka idan suna da tsarin ma su dawo cikin dare ne su yi a matsayin ta hajji shi ma yayi in za su yi tarawih ne hajji duka yayi Allah ta'ala ya ce ka iya sallar da za su yi cikin dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak kaga layl din kuma tun daga faduwar rana ne faduwar rana so kai sallar isha ma kai tahajjud alal dare ne ai ka gani kai tarawih ka ƙara koma ka ƙara duka wannan yayi ai nafilatan lak sai an yaba ka tarbuka makaman mahmuda an fahimta wani lokaci wasu malamai suna tsanantawa wani tsanantawa ina gudun kare ya kai mutum ga kuma haramta abin da Allah ya halatta ko kawar da mutane akan abin da yake shine daidai maimakon ya yana so ya kara sunan kuma sai ya rubuta sunan in dai ba kuma dama yana da wata aƙida a goye ba ne wanda yake so ya fada da sunna da amma wannan fahimtar kuma da shekara dubu da ɗari hudu ita ake tafiya a kai sai yanzu ka ce to a sai wai sunna ake so yanzu duk ba sunna ake ba kenan <laughs> Allah ya kyauta eh Allah ya fi eh, mutum da ake bin shi azumi saboda lalura ko rashin lafiya ko tafiya ko dai lalurar da ya inganta a shan masa amma a wata ramadana biya daga baya to sai eh, eh, sai ya ce bari irin kamar lokacin irin kamar laifin da hannu zai dan gafiya sai ya dace da laifin alamin kuma shi ne biyan za ka iya yi za a iya kana yin azumin litini da alhamis kuma sannan ramuwa kake yayi ka samu niyya biyu da aiki daya ka jefa tsuntsu biyu da dutse daya ya halatta haka hmm. na'am sun shiga to bismillah <laughs> alaikum assalam alfijir zai zo ba fa iya bambancewa ba ne to ya ta bayyana zama ya bayyana ana nufin kawai alfijir ya fito shi kenan an kace sai ka mace zare in ka kwana a unguwar da ba wuta ba sai na za ka gane wannan zaren fari ne wannan baki ne <laughs> eh. ba matsala kai dai kawai kai amfani da kiran karshe kawai kuma abin da ya kamata shine ba wai ka bari shi an kira ba ka san karfe nawa za a kira na karshen sai ka dakatar da sahur ɗinka kafin lokacin kin lura ta sa kana yi ne har aka kira to kaga wannan ba komai ka ci gaba da ci annabi yayi magana akan wannan ba musamman ya ce wanda yake yin a cin abincinsa aka alfijir aka kira sallah bai gama ba to kar ya bari ya karasa ko da an kira sallah sai ka karasa sannan ka dace ka gane yawa amma dai wannan na karshen da shi ake amfani wanda kawai daga shi sai tadawa shi ne alfijir na gaskiya da ya kaci abincin ka nan kadan ba da intabal ɗin yan mintuna na yin alkar na yin su istighfari da sauransu ko karatun qur'ani ko na jirgi eh na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah ina son tsarin bayani ne akan abin da ya yi ni yannan da malam ya yi magana kan shin azumin na farko ne ne da ko na watan gaba daya na watan ne duka za su ana so tun daga wanda aka ce wa an gauta sai ka samu miliyan ka za ka azanci watan gaba ɗayan shi haka ake to ba sai ka sabunta ba duk da wasu suna cewa wai kullum sai ka yi wannan niyya kuskure ne in dai kai niyya kai a farko na azumin watan duka yayi a abin da nake nufi malam kamar mutum bai yi niyya ba kuma an tashi da azumi wa shi ne to wannan na farkon da shi ne baka da shi baka da shi saboda farkon sa bai da alaka da karshen shi shi ke sai ka sabunta niyya amma na farkon ka yi a kare shi sai ka rama shi amma ramawa ne ba ka fara ba

wannan zai fahimta su ce abinda ake ɗaukar nauyi na karatuttuka shi ne yi wa mutane bayanin menene ma addinin waye Allah ya ya kamata a san shi ya kamata a bauta masa don kunce kunce da yawa kaga yana da amfani shi ma wancan ciyarwan yana da nasu amfani idan ka ce da mutum ko bai san Allah ba ya gina. kan shi da shi ya koshi kuma ya gaji Allah ko ya yi ridda ko ya yi shirka kaga ai ba fa'ida sai a haɗa duka na tabbatar da adadin waɗanda suke ɗaukar nauyin karatuttuka na tafsirai ko kashi ɗaya cikin ɗari na masu ciyarwa ba su ɗauka ba na masu ciyarwa sun fi yawa ka fahimta za ga wani ma yana ɗaukar nauyin karatun kuma yana ciyarwa duka a lokaci guda so da ka ga wasu tara can ne wasu sun tara nan duk a haɗe a yi shi gaba ɗaya. amma kar a ce kafi don yin yana da amfani Dan saƙo na kaiwa zuwa ga inda ba ka taɓa tsammani akwai wanda ba malami a wurin amma rediyon nan tana ce masa ko talabijin din nan ko social media nan zai gani a nan zai ji wani hukuncin zai gane kaza sai wani ma sanan ne zai bugowa ya tambaya a fahimtar da shi addinin sa dan ba malami a kusa da shi amma ka cika shi da abinci ko bai san addini ba bai san ya zai bauta ma Allah ba kaga ai akwai saurari nan saurari za a gaba eh, so wannan maganar fahimtar ta ce kuma ba a ita ba da gaskiya bai kamata a dakatar ba a yi kawai iya yadda za a yi kawai shi ne salamu alaikum wa alaikum salam wallahi da niyya da aiki ma niyyar tana da gaske sannan aikin yanayin yadda kai a aikace ka fahimta kai ne ka tafi gida ka zo da kayayyaki taraba taraba galibi hadiya sunanta ita hadiya kai ne ka je umara sai ka samu wannan turare ka samu wancan dabino wannan ka duk wannan hadiya ne to ba ka wani amma kana zaune kawai ka fito ka zo ka yara suna ta zuwa kana ba su su ko mutum kai kana bin bita musu anya wannan sadaka ce take <laughs> so aikin yana bambantawa yanzu ka zo ka samu babban mutum oganka ne a wurin aiki sai ka samu mai kyautar turare sadaka ne mai ko kyauta ne kaga kyauta ce wannan su kaga ai yanayin ya nuna kyauta ne domin ka san ya fi karfin abu kuma yana gaba da wannan amma idan ka zo ka samu wani wanda shi kuma kana ƙasa da shi yana ƙasa da kai sosai wanda mabukaci ne sai ka bashi ba hadiya ba ne wannan kyauta kai masa abin nan eh, abin nan sadaka ce kai masa ka gani dukkan su kuma suna da amfani sosai yawa shi hadiya kyauta akwai girmamawa a ciki shi kuma sadaka akwai nau'in kaskantarwa wanda nake nufi kaskantarwa akwai nuna kai kake sama shi yana kasa ba kai wani nufin ka wulakanta shi ba wulakanci ake nufi ba ma'ana akwai nuna kai da ka da kai ne a sama wanda ya karba din shi ne a kasa amma ita kuma hadiya kawai ba kaskanci a ciki girmamawa ne appreciation kawai na wani abu da aka yi masa ka nuna ka gode ka yi kaza ko kaza kaza kaza kaza yabo ta irin wannan wani ma shauta da neman ne ila kwangila kake so ka dan so ne wani bujimin ragon sallah ka kai mai gidan shi saboda wani kwangila ku ya sa maka hannu ko eh kuka ce ranka ya dade ga wasu kujeru nan da umara mutum biyar ko iyalanka akwai wanda za shi saboda kai kuma ka san akwai wani abu da kake nema misali masu yin haka ba kyau ya zama wannan rashawa kenan kai da kai haka kai rashawa su kuma suka je umaransa sun je halal a su ba su suke ba su ranar da ya ce kwara kai ba kai kacin ka haramun ɗinka ba kai kai rashin wanka da kanka su ne ba a shi fasfot ɗinsu ba kawai zanga biza an ce ba wala hoce ko jibi ko su ke rai a shi haka gaskiya wanda zai abu ya idan Allah eh, amma in ya riga an maka nema sai ka gode ka nuna ka gode ka ce ga kujera ka bayar shi ke nan wannan godiya ba matsala ba ne yanayi ne na nuna godiya wani ma ko cewa ya gode bai a cikin mutane akwai wani na eh to ka gani Thank <laughs> you. sai eh, ka ba shi wani abu dan baran dan su sai su a maka to sai ka dan bada wani abu ka gari ba daidai wai Allah ya kika ya ci haka dole ya ci wannan ya ci har shuwa rashawa kuma haramun la'ana Allahun rashi wal murtashi haka annabi yake wallahi mai cin rashawa da wanda ake ba rashawa duka annabi Allah ya ce annabi ya ce Allah ya tsine musu shi ke nan sai ba da ba dan ya yarda halal bane dan ake sai fito sai ya hakura zunubin na kan wajen da ya kwaso haƙƙinsa zai bada haka ne da za a yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko fastaqullaha masara'atum abin da zai iya kenan shi nan sai ka bada a ka kuma shi nan kai gaba wancan kuma ka bar shi da Allah اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين